العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله أجي إدنبع من تاب من سيان يأكل كان آية تأثير بير سكن ونا سورة من البركة سورة الآراء فإن الله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da shida. Akwai tambayoyi da dama da yanwa suka rubutu har ba na iya karanta su, sai dai galibinsu akwai maimai da yawa kan tambayoyin da mun an ta su bara, waɗansu kuma ina bibitan waɗansu karatuttukan da ake yi a nan. An yi wa waɗansu malamai su, don haka ba na son in yi ta an su tambayoyin da an yi wa waɗansu malamai, duk tambayar da na farga cewa wani malami ya ansa ta faɗan an ansa ta dan na san tone tone ne irin naku amma tambayar da na fahimci cewa tambaya ce ta fi sabilillahi to zan ansa ta insha Allah ta'ala mai tambaya yana tambayar cewa yaya ake rabon kwana ne ga mutumin da yake da aure sama da daya shi kuma rabon kwanan dole ne ko mustahabbi ne <laughs> rabon kwana kan dole ne yadda ake rabon kwana kuma shine yadda magidanci ya ne shi da iyalinsa asali shine kwana ɗaya ɗaya to kwana ɗaya a can kwana ɗaya a can ba sa ɗorawa a kan kwana ɗaya sai da yardar su su duka ma'ana sun yadda cewa za ku yi kwana biyu biyu ko kwana uku uku ko sati ɗaya ɗaya ko wata ɗaya ɗaya duk yadda kuka yi ya halatta nasi bai kai da cewa dole kwana biyu biyu za a yi ko kwana uku za a yi ba ko hudu za a yi ko biyar biyar za a yi ba nasi ya bayar da dama ne kawai a yi adalci lokacin da aka tashi ka san kwana adalci kuma shine raba daidai idan ka kwana biya can ɗakin to ka kwana biya can ɗakin to kuma sai ku yarda cewa yaushe ne kwana ke farawa kuma yaushe ne kwana ke karewa kwana na farawa da zaran rana ta faɗi sannan kuma yana karewa goma na safe lokacin fitar ka ofis ko kasuwa wato da ranar ka fita ofis kwanan ya kare ki? lokacin da ka dawo da rana za ka fita san ɗakin ko kuma za ka sake komawa nan sai in almuru ne ya kare wannan yadda dai kuka ne bayani ake yi a ja baki a yi wasali kowa ya gane kar a kyale wani abu a cikin rububi ba a gane ba ko kuma gida ba ta gane ba ko amarya ba ta gane ba wannan shine abin da yake wajibi idan ma dare daya kuka ce za ku raba shi gida biyu karfe shida na safi na yamma zuwa sha biyu kana ɗakin amarya karfe sha biyu na dare zuwa shida na safe kana ɗakin uwar gida ya halatta cikin addinin musulunci in ba haka kuka ce za ku yi awa shida shida ya halatta babban dai abin da ake so a samu adalci sannan lokacin da ake rabon kwana sai ya kasance mace ta yi tafiya sai dai sai sati ko wata ta dawo to ba a rama mata kwanakin da ta yi don lokacin da ta yi tafiya ita ce ta jefar da kwanakin ta. ba a yi mata ramuwa na kwanakin ta sannan idan miji ya yi tafiya ba tare da kowace ba cikin matansa to shi ma ba a cewa idan an dawo sai an rama kwanakin da baya nan sai fa bashin da ya yi kafin ya kamar misali mai ɗaki wanda aka yi masa adireshi na alif ya je ya kwana ɗaya a ɗaki a madadin kwana biyu wace gari sai ya yi tafiya idan ya sati ko sati biyu wajen tafiya sai ya dawo to idan ya dawo ba zai tafi ɗakin da yake da adireshin ba'un ba sai ya koma ɗakin da ke da adireshin alif ya ƙarasa kwananta na biyu sannan ya koma ɗakin da ke da adireshin ba'u ya yi mata kwana biyu sannan ya dawo kuma nan ya kwana biyu sannan ya je tun ya yi biyu saboda ya tafi da bashin da kwana ɗaya amma idan misali ya ƙarasa kwana biyu duk sai ya tafi to kaga lokacin da ya dawo dama bisa da ka'ida zai tafi ɗakin ba'un ne ina fata mun fahimta idan kuma dama ɗakin ba'un ya kammala kwana biyu ya tafi yana dawowa to zai tafi ɗakin alifun wannan shi ne ka'ida wannan kuma shine adalci ba a cewa idan mutum ya yi tafiya idan ya dawo zai zafi ɗakin da ya ga dama ne ya je wannan ba daidai bane ba sannan ba a cewa idan mutum ya yi tafiya zai dawo wanda take dafa abinci a rannan a ɗakin zai kwana ba haka bane ba dafa abinci daban maganar kwana kuma daban ba su da alaƙa da juna yanzu misali idan kana da mata biyu wancan gidanta daban wancan gidanta daban kowane gida ba ana yin girki ba kaga rabon kwana daban ai kuma girki daban ko ke tana yin girki a kullum za ta yi girki don ta ci abinci ko da ko za ta kwana ita kadai ba ka gida a yake nan yin abinci ba shine kwana ba don waɗansu magidantan sukan yi dabara sai mutum ya yi tafiya don da shi ka'ida duk wanda yake da kwana a ɗakin ta ita take yin girki yana can yana ta lissafi yau wanda take girki gobe ta fara ta gamala yau wanda take gobe wanda take sai yau sai ki ranar da wanda yake so take yin girki sai ya dawo daga tafiya sai yau sai ya da kayan saraba da lemo da ayaba da gwanda ya dawo gida kuma da wuri tun da la'asar da magariba da isha'i duk ba zai a masallaci ba a jam'i a daki zai saboda wancan ba zai dawo kuma ranar da wanda sai take yin girki shi ya yi lissafin girki ba haka ake yi ba lissafin rabon kwana ake wannan adalcin ya zama wajibi sannan idan mace ta haihu ana iya yin rabon kwana da ita ko da ta haihu sannan in ba ta da lafiya ana rabon kwana da ita ko da ba ta da lafiya ba ka cewa ba a rabon kwana da ita sai dai ka nemi alfarma ba ta da lafiya sai kuma kana da sha'awar mace a yau ita kuma ba ta da lafiya ba za ta iya ansa bukatar ba yanzu kenan sai ta baka dama da izinin ta ka je ɗaya ɗakin ba haka kawai kai ne za ka yanke a'a ta haihu tana jego tana fama da jariri yana ta kuka sai ki je ɗakin a yi kukan kai ma ka ji ba yadda za a yi ka je kan ɗakin sai da izinin ta ai ita ce take je kawai kwana a can ba kome na ya kai a sai bayan na gama kwanakin jego ka dawo wannan ita ce sai sadaka tana da lada amma in ba haka ba dole ne a raba kwana da ita yanzu kwana biyun nan ko baka komai kana nan dai a wannan ɗaki wannan ka'ida kenan ta addinin musulunci za mu ga wannan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake cikin cutar ajali ba ya da lafiya asali ma sai an ɗauke shi daga nan ɗakin a kai shi can ɗakin amma rabon kwana yake ranar da ya kare nan ɗakin a ɗauke shi a kai shi can ɗakin ranar da ya kare nan ɗakin ba komai yake ba ya da lafiya ba har shi da kai ke tara matansa yake ina neman alfarma ku yi man alfarma in zauna a yi biya ta ɗakin Aisha kun yadda suka ce mun yadda sannan suka yafe suka ce sun haƙura ya zauna a ɗakin Umar Aisha a nan ya cika Allah ya karɓi rayuwar tare da cewa Ubangiji ta Allah ya ba shi dama turji man ta ta'u min hunna wa ile ka man ta ta lissafa wadda kaga dama da ita ka jinkirta wanda ka ga damar ka jinkirta ma'ana ka raba wanda ka ga dama ka ki raba wanda ka ga dama da ita in ya ga dama ya raban kwana in ya ga dama ya ki raba kwana an ba shi dama amma tare da haka ki raba kwana tare da haka baya da lafiya har sai da ya nemi izinin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya koya mana adalci dan haka ya ƴan uwa raban kwana a tsakanin matan mu wajibi ne an zama cewa ba yanda za a yi soyayya su zama tsaya a cikin zuciya wannan Allah ya faɗa walan tasatu an tajiru bainan nisa'i wa lam wala ta tamilu kullal bayli fa tazruha kal mu'allaka bayan da zai ka daidaita son su daya a cikin zuciyarka to amma dai a aikace ya kamata kai komai ya zama daya yadda zaka je dakin wannan ka zauna a hira da kai ka je dakin wannan a hira da kai yadda zaka je nan ka saki fuska nan ma ka saki fuska yadda zaka je nan ka ci abinci nan ma ka ci abinci yadda zaka je nan duk komai ya zanto amma Allah ya sani a zuciyarka ka fi son wanda wannan babu wanda ya sani da kai sai ubangijinka babu wanda sani da kai sai ubangiji ka amma a aikace kowace gani take ita ka fi so amma wato ainihin kai a zuciyarka ka riga ka san wanda ka fi so to wannan adalci shine abin da yake wajibi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace al-muqsituna ala manabir min nur waɗanda suke adalci za a ɗora su akan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama sai fasara suwaye masu wannan adalci sai ce humul ladina يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا سولة وطن لسكين آدل في أحكم إن القالين أقوتوا ko in masu mulki ne a masarautar su ne kuma wanda في yin adalci a matan iyalansu kuma su ne suke yin adalci akan dukkan amanan to irin waɗannan mutane suna kan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama suna da wata falala wanda duk ke farfajiyar kiyama yana hango su saboda an dora su akan wani tudu na haske to kaga ba karamin aiki bane Allah ba mu yi kunyin adalci jiya na kawo tambayoyi guda biyu a cikin karatu tambaya ta farko wata aljanna annabi adam alaihi salam ya shiga take kafin a sauko da shi a nan bankasa tambaya ta biyu yaya aka yi iblis ya sada ɗaya ya same shi har yi masa wasu wasu to malamai sun yi sabani dangane da aljanna da annabi adam ya samu kansa waɗansu malamai suka ce a nan gidan duniya da tun karan fari ubangiji ta ala ya ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi fil ardi yati zan sanya halifa a ban kasa bai zan sanya halifa a aljanna ba kenan ba maganar dama an kai ta aljanna wadda ke can sama a nan ban kasa yake suka ce aljannati ta nan gidan duniya ba aljannar da za a shiga ranar lahira ba domin aljannar lahira idan an shiga ba za a shiga ba aljannar lahira ba a bakin ciki a cikin ta ba a damuwa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin waɗanda za su shiga cikin aljanna babu wani abin damuwa da yake damunsa a ciki sannan kuma ba a fitar da su idan sun shiga ciki sannan an kiraye ta jannatul khuldi qul azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun an kiraye ta cewa jannatu adanin an kiraye ta maqamu sidiqin an kiraye ta maq'ad sidiqin fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtadir dukan waɗannan sunaye na nuna cewa idan mutum ya shiga babu yanda za a fitar da shi ya za a yi kuma a ce ya shiga ya fita inda ita ce haka waɗansu malamai suka ce to amma waɗansu malaman kuma suka ce ita ce lalle waccan aljanna ce dalilin sa akan cewa waccan aljanna ce suka ce akwai hadisi cikin sahih muslim ingantaccen hadisi bayan an riga an gama hisabi mutane za su shiga aljanna an je kofar aljanna an tsaya ana neman wa zai fara shiga kofar a rufe sai mutane su garzayo wajen annabi adam dukkan mummunai su ya abana adam istaftih lana babu janna nema bude mana kofar aljanna sai annabi adam ya kallama mu ne gaba daya yace wa hal akhrajakum minha illa qati'atu abikum yodatan waye fitar da ku daga cikin aljannar din ba dan kuskuren baban ku adam din ba ma'ana wanda kuskuren sai fitar da ku yanzu kuma shine zai zo sai a bude muku kofar ba ni ne nake da matsayin in sa a fara bude kofar ba sai dai ku nemo Muhammad sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo sai kwankwasa kofa in ya kwankwasa kofa sai mala'ika ya ce man sai ce ana Muhammad ni ne Muhammad sai ce duka na Allah na ahli ahdin Muhammad." dama kai aka yi mana umarnin kar mu budewa kowa kafin ka ya bude sai fara shiga sauran annabawa su bi sannan kuma mu bi shi insha Allah kaga a nan wurin mahallin shahid a cikin hadisin annabi adam zai ce hal akhrajakum minha illa qati'atu abikum adam yau ne fitar da ku daga cikin in ba dan kuskuren su akhrajakum minha kaga ita wannan aljanna ce ina fata an fahimta kaga wannan ya nuna cewa lalle ita ce dai wannan aljanna da ake magana sannan kuma da nassin alqur'ani duk lokacin da aka ce aljanna a cikin alqur'ani to ana nufin da ita waccan aljanna ta sama in ba an samu wata karina da ta kautar da ita ba zuwa ga wata aljannar daban kamar inda Allah ya ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yaqrimunha musbihin nan mun samu karina an ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati sai wannan karina ta nuna wata aljanna ce daban da ke nan kasa ba waccan ta sama amma duk inda aka ce aljanna ya nuna a sama take sannan da aka ce ihbitu minha ba a kira al-hubutu a cikin larabci sai in saukowa ne daga wani wuri madaukaki zuwa wani wuri wanda yake da kasa aljanna kuma dama can a can sama take wato kenan a sauko zuwa kasa sannan kuma da aka sauko da shi zuwa kasa sai aka ce kana fiha ta hayauna wa fiha ta mutuna, wa minha tukhrajuna da dai sauran dalilai masu dimbin yawa wanda suke da su wanda suke kafa hujja akan cewa wannan aljanna ake ne ya rage nufi to idan ita ake nufi idan waccan aljannar ake nufi ta yaya aka yi iblis da ya faɗa masa ya je jefa masa sai bayan an kore shi daga ciki ita ce kore shi daga ciki baya hana ubangiji ta ala ya ba shi tasirin hawa sama dab da kofar ko da bai shiga ciki ba kuma ya jefa masa wasu wasi, irin yadda ubangiji ta ala ya ba da ikon hawa sama ga shaytanu kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su rinka sato maganganun mala'iku a sama wa inna kunna naqawdu minha مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا tun da har aljanu kanana wanda ba su kai iblis fitina ba suna hawa sama su saso maganar mala'iku wannan ba zai hana ba iblis da ya fi su kangarewa ya ƙetare can sama da inda suka je ya sato maganar annabi adam ko ya jefa masa wasu ba dai suke ki ba amma ya je kusa da dab da wajen ta hanya ya je ubangiji ta ala ne ya kaddara masa zuwa dan ya gargaɗi annabi adam dan wata hikima da take boyayya a wajen Allah subhanahu ina ba an fahimta wanda da yake san tsarin bayani a cikin waɗannan baje kolin wannan dalilai sai duba littafin Ibn al-Qayyim Hajj al-Arwah ila bilad al-afrah ya tattara dalilan bangalori guda biyu wanda suka ce kaza da wanda suka ce kaza da amsoshin bangalori guda biyu akan junansu banda su kuma da sauran waɗansu kai na aƙida za mu tashi fadin Allah ta'ala ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum aya ta 26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواني سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينبع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan gaba ta daidai nan ya bani adama an maimaita ta so hudu farko ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum ta biyu ya bani adama la kuma shaytan kama aka raga a abawaykum min janna. ta uku ya bani adama zo zina ta kuma inda kulli masjid wa kudu washrabu ta hudu ya bani adama in ma ya na kuma rusulun min kum zuwa ƙarshen aya da me yake da alaka yana da alaka da farkon surar ne haka waɗansu malamai suka ce da farkon sura yake da alaka yana da alaka ne da fadin Allah ta'ala a farko farkon surar ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ku bi abinda aka saukar muku na wahayi daga wajen ku kada ku bi waɗansu ababan bi ba Allah din ba kada ku bi waɗansu waliyai ba Allah din ba kaɗan ne daga cikin ku waɗanda suke ɗaukar izina ya bani adama ya ku ɗan adam ma'ana wannan na da alaka da wancan kenan haka waɗansu malaman tafsiri suka ce waɗannan ya bani adama ya bani adama suna da alaka da wancan farkon sura waɗansu malaman suka ce a'a wannan ya bani adama din guda hudu dukkaninsu suna da alaka da qala fiha ta'yuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun ubangiji ta'ala ne ke magana da annabi adam yace da shi bayan an ce ya sauka a ban kasa fiha ta'yuna a cikin ƙasa za ku rayu wa fiha na, a cikin ta kuma za ku mutu wa min ha minha tukhrajun a cikin ta kuma za a fito da ku ranar tashin kiyama ya bani adam wannan kira da Allah ke wa annabi adam da matarsa hawa dan kaddar cewa za su yi ƴaƴa za su hayayyafa ƴaƴan za su haihu za su yadu a samu miliyoyin bil adam a ban kasa waɗanda su ake kira da ya bani adam ya bani adama ya ku zurriyar gidan adam kada an zanna a alaikum libas hakika mun riga mun saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum wanda zai suturce al'auran idan an ce libas ana nufin tufafi me ake nufi da tufafi dukkan abin da dan adam zai sa ko ya daura a jika na ce zai sa dan wani daurawa ake wani kuma sawa ake yi wani kuma dorawa ake yi kamar hula dorawa ake aka kamar riga sawa ake yi ina fata an fahimta kamar wando daurawa ake zane ma daurawa ake dukkanin sai na sunan liba da riga da wando da hula da kallabi da zobe da awarwaro duk yana ɗaukar ma'anan liba wa ma yastawi al-baharat هذا عذب فرات سائغ شرابه wa hadha milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha lafazin hilya kayan ado kayan kawa na mata sawa'un dobe awalwaro abin wuya munduwa da ake sawa a kafa sune ake kira hilya sai Allah ya sa musu suna libas dan ya ce hilyatan talbasunaha a ce liba ya zama duk abin sawa duk abin daurawa duk abin sanyawa a shi shine liba anzalna alaikum libasan. mun saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum wanda zai suturce al'auran warikan da kayan kwalliya kayan ado asalin ri a larabce gashin tsuntsu musamman gashi irin na dawis ko sauran tsuntsayen da gashin su yake ake kwalliya da shi ake ado da shi to kayan da suke tufafi ne sai ake kiran su da ri dan teniya da gashin tsuntsu ko a ce ri ko a ce riyad kamar yadda ko al-libsu ko al-libas ar-ri ko ar-riyad riyati indakum wa hawaya ma'akum wa in kanat ziyaratukum limama lafazin ar-ri kayan kwalliya ubangiji ta'ala na tunatar da mu bayan kaya wanda ba a ado su kawai suturce al'aura ake da su sannan ya ni'imta mu da abin da kuma kwalliya ake da ado ake da kakama ake da anzalna alaikum libasin yuwari sau'ati mun yi muku mun saukar muku tufafin da yake suturce al'aura wannan kenan warikan da kuma kayan da kwalliya ake da shi bayan kuka ce al'aura doriya akan haka ado ake da shi kwalliya ake da shi wa libasa takawa mun saukar muku da tufafi na takawa. idan an ce libasa a wata kira'a a wata kira'ar wa libasu taqwa mu dauki kira'ar libasa idan mun dauki kira'ar libasa sai zanto an yi akafinsa ne akan libas anzalna alaikum libasan anzalna عليكم rishan anzalna عليكم libasa taqwa waɗannan ababe guda uku duk zai زنتو saukar da su akai an saukar da libasa abinda zai tafi al'aura an saukar da rish abinda ake kwalliya da shi an saukar da sai abinda ake nufi da taqwa anan alwiqaya abinda ake kariya da shi abinda ake garkuwa da shi abin nufi ubangiji ta ala cikin ni'imominsa ya yi mana kayan da za mu al'aura ya yi mana kayan da za mu yi kwalliya da su ya yi mana kayan da muke tsare kanmu da su a fagen yaki da hular kwano da silke da riga wadda take bullet proof su ne libasar ta takawa kayan tsaro kayan kwalliya wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'atikum fa hal antum takirun haka waɗansu malaman tafsiri suka ce ta taqwa libasul wiqaya ina fata an fahimta kayan kwalliya kayan tsaro idan kana son ka gane waɗannan ake nufi ubangiji ta'ala ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastaqifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ده أنا نقول تقيكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بعثكم إذا لباس التقوى أبن دي أكوابها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاء لله أساسا إذا لباس ومتاء إلى حين إذا ريش suna mun hada da kan ne da akwai alaka da juna ne annal qur'an al-qur'an sai ina jin kunyar ta ubangiji ta ala ce wa libasa takawa idan mun dauki wannan kira'a a wata kira'a wa libasu takawa za mu zama akan libasu to a nan gurin sai zan to maqtu'un an al wato kenan anzalna alaykum libasan murika mun so muku libas mun so muku rika sai wa الله ومشرك الله تفاق التقوى malin malin tsoron Allah da takawa da tsare dokarsa ذلك السيد قبل الشيخ الكريم ذلك من آيات Ya لعلهم ruwan, wani idan mun dauki kira a gaban mai kenan ko arraf wani ba su taka wa zalika kai Kina fata an fahimta to kowace kira'a kuma kowace ma'ana ka ɗauka, lalle suna da ma'ana wannan tana da ma'ana wannan tana da ma'ana sai dai kirawo kirawoyi guda biyu kamar yadda malamai suke cewa al-qira'atani kar riwayatayni wato kira'o'i guda biyu kamar riwaya biyu ce ta hadisi wannan hadisin na fassara wancan, wannan hadisin na taimakawa a gane wancan, to haka wannan kira'a na fassara wancan wannan kira'a tana taimakawa a gane wancan. guda biyun sai su baka ma'anoni guda biyu ba ka ɗaukar sai ka jefar duka guda biyun za ka ɗauka in ka zo fasara ka faɗi wancan a ji a ni'imtu da ita ka faɗi wannan a ji a ƙara imani da ita liyar zado imanan ma imanihim wa ilman ma ilmihim fi su ƙara ilimi kai ilmin su imani a kan imanin su bi imani da wancan da alƙur'ani duk ya kunshi duka wannan yana daga cikin gagaraba dautan alƙur'ani mu'ujiza ta alƙur'ani kasancewarsa la ya'tihi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim sai rage abu daya anzalna alaikum libasa yanzu rigan nan da wannan hular da zoben nan da ke hannu da agogo saukar da su akai daga sama ubangiji ta anzalna alaikum libasa mun saukar muku da tufafi kuma kowa ya da kai na'am an saukar saukar da su akai daga sama waɗansu malaman tafsirin suka ce abinda da ake nufi a nan gurin min babu itlaqi al-musabbab ma iradatu sabab ma'ana rigar da muke sawa galibin galibin rigar da muke sawa ta auduga audugan nan ruwa ne ya sauka daga sama da tsoro daga ƙasa sai ta fito ina fata an fahimta a shekenan saukar da ita aka daga sama domin ba dan auduga da ta fito ba da ba ai riga ba ba dan ruwa da ya sauka daga sama ba da auduga ba ta fito ba ina fata an fahimta kayan da muke sawa yawancinsu akwai waɗanda suke na dabbobi ne na fatar dabbobi an fahimta gashin dabbobi aka sarrafa aka yi waɗansu tufafi to wannan gashin dabbobi ba don ruwa su daga sama ba da tsirrai da su fito ba ba don tsirrai da suka fito ba da dabbobi ba su fito ba da dabbobi ba su ba da ba su girma har sun fitar da fata har sun fitar da wato ainihin gashi a jikinsu an yanka to an amfana da naman an sarrafa gashin an yi riguna da sauran kayayyakin sawa an amfana da fatar wajen yin jakunkuna da yin takalma na kawa da ado da sauransu a ce karshen abin da yana komawa ne zuwa ga ruwa da Allah ke sokarwa daga sama ina ba a ce abin sai an yi dogon zango sannan a je zuwa ga sokarwa ba malin malin din ba aka yi ruwanta ba girgije na malum malum babban riga aka yi daga sama ba ruwa Allah ya saukar sai auduga ta fito sai aka ɗauka aka sarrafa ta a kamfanoni sai aka yi yaduka da shaddoji kala kala da atamfofi kala kala ruwa Allah ya saukar dabbobi suka ci suka sha sai aka amfana da fatar su da gashin cikin su aka sarrafa ta hanyoyi daban haka sai kuma da yi da kuje da da yadda in ba ku malamin ku ba wani to tsaya su ga an zanna alaikum libas yawanci kayayyakin da mutane suke amfani da su ai daga fatun dabbobi ne fata idan tana cikin dabbar ai ba za a amfana da su sai an sauko ta haka an zanna lil ala zuhuri da idan aka ta haka bai zama an zanna ba yace musamman tun da ayar ta ce والله جعل لكم من جلودكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ذلكم ويوم اقامتكم ومن اصواتها كذا سوء الى ذات ثم كيد اوي واوبارها كذا انا نقول ذات لكانوا كده واشعارها وذو اوبار الى ذات نا نا نلاقوما وبر الى نلاقوما واشعارها وذو اين كانوا asasan wa mata'an ilahi kuna sarrafa su da waɗansu kayayyaki na sawa ko tufafi wa mata'an ku ji daɗin su kayan ni'ima ku yi kiliki ku yi darduma ku yi sallaya kala kala da waɗannan ababai ilahi zuwa wani ɗan lokaci da za ku gama yayin ku a duniya ku mutu ku bari ku ne da ina fata an fahimta shi ne ibnu tabiya ce anzalna hadin sai an kayar da dabbar sannan a yanka sannan a cire abu amma ba tana tafiya ake amfana da ba shi kenan ba sai ka ce ruwa aka saukar sunna aka yi kaza sunna aka yi kaza yake ta bi dogon zango ina fatan dai an fahimta ubangiji ta ala ya ce ya bani zalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkaru zalika abincin da aka ambata a baya saukar da waɗancan ni'imomi daga sama min ayatin lahi na daga cikin ayoyin Allah ga mutane la'allahum yadhakkarun kosa sa yi tuntuni ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam la yaftinannakum shaytan kada ku bari san ya fitine ku kada ku bari san ya kautar da ku daga tafarkin gaskiya kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda fitar da mahaifanku biyu daga aljanna abawaykum iyayenku biyu lafazin abu ana nufin wato uba ke uwa ku sai da mai um wato uwa ke wadanda suka ce akan ce abun uba uwa kuma a wani larabcin akan ce mata abatun da haka su biyan sai a ce musu abawani wadanda suka ce ba a cewa abawani illa min babin tagalid babi na tagalid shi ne a rindar bangaren uba sai a ce abawani kaga ba za a ce ba ummani kamar za a ce al'amarani ana nufin rana da wata ina ba ta an ko wani lokacin a ce al'amarani ana nufin wata da dauraro kamar za a ce al'ita'ani ana nufin al-maghrib wal isha ina ba ta fahimta wato min babin tagalid kamar da za a ce al-aswadani ana nufin al'amru tamru ma'ana min babu taglib kama akhraja abaykum min al-janna kamar yadda iblis ya fitar da mahaifanku biyu annabi adam da matarsa hawa daga cikin aljanna kar ku bari yadda yi wancan farna ko kuma ya zo ya hallakar da ku ya kautar da ku daga tafarkin gaskiya ya fitar da su daga cikin aljanna yanzu wa anhu ma libasu yana kokarin cire tufafin su daga jikinsu li yuriya kuma su'atihima dan ya nuna musu al'aurar junan innahu yarakum huwa Kabiru. lalle shi iblis yana kallon ku shi da irin rundunarsa min haythu la tarawnahum ta inda ku ba ku gani wannan baya nuna cewa kwata kwata ba a ganin iblis abin nufi akwai lokacin da ba ku ganin sa ma'ana galibin lokaci ba ku ganin aljanu dan aljanu sune rundunarsa galibin lokaci ba ku ganin a wani lokacin kuma sukan bayyana ko su bayyana cikin halittar su mummuna ko su bayyana cikin waɗansu halittu da kuka saba gani idan za su bayyana cikin halittu da kuka saba gani sukan bayyana cikin halitta ta karnuka ko cikin macizai ya sa manzon Allah bayyana cikin hadisi ingantacce in kun ga maciji a cikin gida ba a sauran kashi, dan kila aljani ne in daji ne ba wata wasu za a amma maciji a cikin gida ba a sauran kashi gargadi yake masa a ba shi hakuri da Allah ya tafi yarda ila wani aljali ne ya zo a cikin sufar mutum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna ubangiji ce inna ja'alna shayatina awliya lalle mu mun sanya shaytanu su zanto waliyai majibinta na mari lillazina la yu'minun ga waɗanda ba su imani wato su suke jagorantar su suke kawata musu munin magana da munin aiki bayan su kawata musu munin akida wa inna shayatina la yuhuna ila shaitanu sukan yi wahayi zuwa ga waliyansu dan kawai su musu su suke nakalta musu hujja ko yanayin yadda za su rinke muku tambayoyi wai dan su kure ku ko da kuke kan tauhidi ko da kuke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin su na su da suke shirka su da suke kan bid'o'i da kirkira da kage kage cikin asiri sai shaitanu su rinke musu wahayin tambayoyin da za su yi musu ku ce musu da za ku ji me za su ce حين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوا حين انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون من ساكت ظن وليا التي واذا طعنوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يحب يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحبون

bai dace da shari'a ba bai dace da kyakkyawan tunani ba lafiyayyen hankali na inkarinsa yana mutu shi ne albarka to ƙurai kawon makka suna da awar su ne suka fi kowa tsarki a cikin larabawa tunda su suna makwabtaka da ɗakin ka'aba da su suka sunanta wa mutane wata mummunar sunna shi ne cewa dukkan wani balarabe da zai kawo ziyara ɗakin ka'aba daga wani gari to ba shi halatta ya yi tsawafi ga ɗakin ka'aba da tufafin jikinsa eh sai dai ya sai tufafi a wajensu ko ya karɓa haya sai su tufafinsa ba su da tsarki ya saba wa Allah da da haka bai dace bai kewaye ɗakin Allah da tufafin da ya saba wa Allah da in bai samu kuɗin da zai sai tufafi ba ko kuɗin da zai yi haya na waɗansu tufafi ba tsuntsi ya kewaye ɗakin Allah tsirara aka ce ina kuka samu wannan suka ce haka muka samu iyayenmu suna yi kuma ma Allah ya yarda da abu shine nan Allah ce wa idza fa'alu fahishatan idan sun aikata wata alfasha qalu sai wajadna alaiha Aba'an. mun samu iyayenmu akan haka ake iyaye da kakanni والله أمرنا بها ألا يأمر في مدعي قل لألا da كثير إن الله لا يأمر da dai Allah baya umarni da alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu fa ka fadawa Allah abin da ba ku da ilimi yanzu ubangiji ne zai saukar da wahayi da saukar da littafi yake a kewaye ɗakin su tsirara a yi tawafi tsirara wannan ko ubangiji zai yi haka da dai ubangiji ta ala bai yi haka ba kage kage ne irin naku na mutanen da ke. ma'ana irin abin da suka rike kenan kaga wannan ai alfasha ce a ce kenan wannan na nuna musamman fahisha yasduq ala kulli ma tanaha qubut ala kulli ma tanaha qubut dukkan abin da yake mutuka wajen muni ana kiransa da suna halaka ma'ana abin da duk yake mutuka wajen muni a nan gurin kaga hujja su shine wajen na alaiha aba mun sami iyayen mu kaga wannan ba hujja ba dukkan wanda ya rasa hujja a duniya wannan ita ce hujjarsa ita ai babansa haka yi mutu yana yi da gidansu haka aka tashi ana yi da haka Allah ya kawo irin-irin waɗannan mutane na zargi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun idan an ce da su ku bi abinda Allah ya saukar su a'a mu muna bin abinda muka samu iyayenmu a kai sai Allah ya ce ko da iyayen nasu la yaqiluna shay'an ba sa hankaltar komai na addini yan gargajiya ne typical yan gargajiya ولا يهتدون باسا شريوة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا إذا أكتب كذوب aka musu kururuwa aka gayyace su ku zo zuwa ga abin Allah ya ce ku zuwa ga abin da Allah ya sunnanta ga hadisi cikin Bukhari ga hadisi cikin Muslim ga rayuwar sahabbai ga hoton rayuwar Annabi ta Makka ta Madina ku mu rayu a kai kalu sun ce hasbuna ma zanna alaihi aba mu kam abinda muka samu iyayen mu akai ya da shi mu sai Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu ba su san komai ba jahilai ne wa la yahtadun ko ba akan shari'a take ba kaga a can la ya'lamuna shay'an nan la ya'lamuna shay'an duk abu dai-dai ne la yahtadun ba sa cewa kaga ke nan ba a dogewa a kafe akan abin da iyaye da kakanni suke kai sai in ya zanto suna da zuciya ta iya yiwuwa su da suka wuce su samu hangari. a lokacin su ba a samu wanda ya ce musu abin nan da suke kuskure ne. a lokacin su ba a samu wanda ya ga aya ta alqur'ani ya fassara musu daidai yadda za su gane kuskuren da suke kai ba a lokacin su ba a samu wanda ya karanto hadisi cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko cikin muwatta na imamu malik yake musu ya jama'a abin nan da suke kai ba daidai bane ga abin da yake daidai a lokacin su su samu wannan ba sai su samu hanzari su a wajen ubangiji kai a lokacin ka samu wanda ya maka wannan takibi ka tsaya akan abin da suke kai su ubangiji ta ala ya karɓi hanzarin su su samu rahama su samu gafara ta ubangiji kai kuma ka rasa gafara ka rasa rahama ta ubangiji da haka ba daidai bane mutum ya ce ai mun samu iyayen mu daga sannin mu suna kai mutumin da yake son gaskiya shine wanda yake kare qur'ani da hadisi ba wanda yake kare gidansu ba wanda yake kare abin da iyayensa da kakannin su suka ba wanda yake kare abin da shehin sa malamin sa yake ce a qur'ani da shi idan mutum ya zagi malamin sa sai ce wannan tsakanin ka amma dai ni abin da nake magana abin da malamin ya faɗa menene kusura dogo ne fari ne baki ne sai ce wannan kuma ubangiji ne ya masa wannan tantin ya mai sai fari ko ya mai sai baki ko ya sa ya zama tsawo zankalale mai kafa kaza ko ya yi gajere ɗan ko mai kafa kaza wannan ubangiji ta ala ne ya wannan hikima halitta ce ta ubangiji ke so ya ganci haka amma abin da ya faɗa abin da ya tallata a rediyo da talabijin ina inda kasawa nan ne wurin tattaunawa filin dazarci ne wannan amma maganan fari ne baki ne gajere ne ganuru ne fulatani ne bahaushe ne afulo ne wace ce wace ce duk wannan ba ne filin dagar ba duk wanne ramyatun fi mai maidan har ji take ba a filin daga ba tara take a inda babu zakaran da zai amsa maka inda filin dagar yake abin da ya faɗa menene kuskuren ina da kun fito nan sai ku ga sun ka su tsambi da baya da turiyar an sa tambaya da ka fito nan sai ya rike eh, sai faɗa sai tashin hankali sai kuma karka tayar da hankali duk mai hujja baya tayar da hankali sai ka ce ni dai abin da nake so ina inda dalilin sai kasa a fada mun inda dalilin sai kasa amma a ce mun sami iyaye daga kanni a kai wannan ba ita ce hujja ba ba hujja ba ce ba waɗansu ma sun faɗa da wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun ubangiji ce قل أولو جئتكم هو كان أولو جئتكم هو دا نازو مكو بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم هو دا نازو مكو دا أبن دشيني بفي سيريا كما دا أبن دشيني سامية ينكو أكي إذ هكذا كدوجي كتير سكما أبن دشيني ينكو كتير سامية ينكو iyayen mu Allah cikin su da gafara iyayen kuma Allah cikin su da gafara Allah musu rahama ban ce in wuta bane ba ban ce in jahannama bane ba amma abin da muke magana menene hujja cikin abin da suka ce ko aka ce ko suka ce shi magana ba magana sakamakon su muke ba sakamakon suna wajen Allah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun amma wani wajen kokari ya kare babansa sai ya saba hadisin bukari ya saba hadisin muslim kawai so ke sai ya kare babansa to yanzu girman Allah da mahaifinka da manzon Allah wanne ko ne mun je na tabbatar billahi allazi la ilaha illa huwa manzon Allah ya kuma mahaifina to kuma haka ne ya kuma mahaifinka to ya ya kuma mahaifin kowa kuma ina jin dindin sallama haka ne to shikenan ka ga ba mu قل إن الله لا يأمر بالفحشاء kace da su ubangiji baya umarni da alfasha a taquluna ala allahi ma la ta'lamun kin ku a rinka faɗin magana ga ubangiji wanda ba ku da ilimi akai kun kace da su amara rabbi bil qist ubangiji na umarni da adalci da adalci a nan gurin dan al-qist ne sanya abu inda ya dace kada ka Allah da ibada tauhidi kenan kore masa sa, san san tauhidi kenan kore masa kini kore masa abokin tarayya kore masa mata ba ya da mace ba ya da ta ba ya da abokin tarayya amma da rafiqil qist ubangiji na ya yi umarni da adalci wa aqimu wujuhakum inda kun bi masjid ku fuskantar da alqibla ku inda kowanne masallaci take ma'ana ku tsantsanta ibada ga ubangiji ku rike ku rike ma'anarta ku tsayar da ibada tsantsa ga ubangiji wad'uhu mukhlisin lahu din wato ku roƙe shi kuna tsantsanta addini gare shi ibn kasir yace ayar ta yi kira ne zuwa ga abu guda biyu abin da ake nufi da aka ce wa qimu wujuhakum inda kulli masjid wa yadda al-qibla ku inda kowane masallaci kuke abin nufi ku bi tsarin koyarwar kowane littafi da aka turo a zamanin idan kuna lokacin annabi Musa ku bi tsarin koyarwar at-taura in kuna lokacin annabi Isa ku bi tsarin koyarwar Injila in kuna lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bi tsarin koyarwar Al-Qur'ani inda masjid wato kenan kin sai kuma ku kuma ta Allah kuna masu kai fanta da asiri kaga tauhidi ya ma ababen guda biyu suka sassan ta aiki duk aiki ba ya zama sassabbe a wajen Allah sai ya tara sassan guda biyu sharadin farko ya zan cewa an yi aiki don Allah ban ɗa a